This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-41-31-25-49-19 ta intanet kuma a voahausa.com masu jimma ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin washington dc da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya To kamar kowace asabarwar haka Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. To amma kahin nan za ku ji rahoton da Baba Yakubu Makeri ya aiko mana daga birnin New York akan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana. Da farko ga Ladan Ibrahim Ayawa da cikakkun labaran duniya. Masu assalamu alaikum. kasar burkina faso ta kulle ajiyar waɗanda suke sahun gaba wajen yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar cikin satin ta gabata inda aka kame shugaba michael kafando da prime minister isaac zida aka yi garkuwa da su mai gabatar da kara lauren fonda shine ya bayyana haka a yau din nan ya ce wannan hukuncin shine hukuncin farko da ya hada shugaban juyin mulkin general gilbert dendere da sauran mutane goma sha uku daban-daban ciki kuma har da jam'iyyun siyasa uku da aka samu suna da alaka da tsohon shugaban kasar blaise Campori. wannan shawarar ta shafi duk wata kaddara ko abu ɗaya da daya daga cikin waɗannan mutane suka mallaka wannan dai shine matakin ladabtarwa na farko akan waɗanda suka yi yunkurin jin mulkin su da magoya bayan su idan dai ba a manta ba cikin satin ta shige ne masu tsaron fadar gwamnatin kasar suka yi kokarin kifar da gwamnatin rikon kwarya na kasar inda suka kame shugaban riko michael kafando da prime minister isaac zida amma daga bisani tilas suka ba da kai bori ya hau domin sun samu matsin lamba da kungiyar tarayya afirka musamman ma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas wannan ya sa aka fando da zida kuma kan karagar mulki a ranar larabar ta gabata da dai yanzu haka ya fada na sani game da wannan yunkurin nasa masu gadin fada shugaban kasan sun nuna takaicinsu ne na yadda gwamnatin rikon kwarya ta ki barin wasu magoya bayan tsohon shugaba kan fore shiga takarar wanda za a yi nan ba da jimawa ba adadin mutane da suka mutu a sakamakon turmutsutsun da aka yi a sakamakon aikin hajjin da ake a halin yanzu a kasar saudi arabia ya karu zuwa 769 kasar iran ce ke da adadi mafi yawa ga kowace kasa kuma ta soki lamirin ƙasar saudi arabia akan abin da ta kira sakaci wanda shine ta ce dalilin aukon wannan lamari kuma ta buƙaci a gurfanar da ita wato a kan wannan batun shugaban ƙasar iran ɗin hassan rauhani ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta binciki wannan al'amari da ma duk wani haɗarin da ya auku a ƙasar lokacin aikin maka na wannan shekarar rauhani yana magana ne sa'in da yake jawabi a taron shugabannin ƙasashe wanda ake yi na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na amurka yau ɗin nan shi ma ministan harkokin wajen iran ɗin bai yi gum da bakinsa ba game da wannan batu domin ko ya tattauna da takwaransa na amurka john kerry salin da suke tattaunawa a wani wuri a cikin birnin new york din daga cikin adadin da suka mutu sakamakon wannan turmuzin 136 'yan kasar iran ne da wannan hatsarin ya rutsa da su Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. A daidai lokacin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke kankama kuma shugabannin ƙasashen duniya kusan 200 ke shirin mai da hankali kan canza hasalin muradun ƙarni. Baba Yakubu Makeri ya aiko mana da rahoto daga birnin New York akan wani taron da shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranta. Inda shugaban na ƙasar Uganda ya tabbatar wa da mahalarta taron irin ƙudirin da shugabannin ƙasashen Afirka suka ɗauka. Together, we are sending a powerful message to people in every village ya ce baki mu muna aika sako zuwa ga mutanen karkara birane da duk kasashen duniya cewa muhimmantu wurin ɗaukar muhimman matakai na kyautata rayuwarsu alhassan yusha babal wa'iz mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma ya halarci wannan taron inda ya bayyana min ɗaya daga cikin matakai na cimma wannan muradun matakin da aka doki ne yaya za a yi su wayan ga hadafofi da zai sauya rayuwar mutane yaya za a yi mutanen duniya duka su samu labari in dai mutane sun samu labari kamar ga abin da ake ɗauka kuma da abin da ake tsaurare wato wurin gwamnatinsu to za su sa hankali su yi ta ɗakun gwamnati su, ainihin tabbatar cewa ana cimma gurin ko dai ba a cimma to amma duka wannan ya fito ga samun labarai wannan taro na majalisar ɗinkin duniya yana cike ne da tarihi sakamakon halartar fafaroma a karo na farko a helkwatar majalisar ɗinkin duniya shugaban na katolika ya yi bayanai masu muhimmanci wasu 'yan afirka mazauna ƙasar amerika sun bayyana irin ra'ayoyi ra'ayoyinsu akan wannan taron. Sunana Jibril Abdullahi. In dai wannan abin za a tattauna ne na ci gaba United Nation da kasar nan america za su taimaka to sai su san hanyar za su taimakon da za su yi kasu danka hannun azalimai. Sunana Abdullahi. Shawara ne shugabanninmu ya kamata su tausaya bayan Allah. sunana hari alhaji alhassan inda ga da biga problem da muke da shi ne wurin abinci sunana idrisu muhammad amma ni kuma abin da na gani ga shugabannin rashin kishin kasa ne inda mun samu irin su buhari biyar ma cikin afirka ina kamanto da mu ma mun ci ma mu ana na ana ci gaba da tarurrukan kasashen duniyar a nan birnin new york baba ya kuma makili sashen hausa na murya america a birnin new york yanzu kuma ga shirin mu tattauna wanda ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya bayyana gaban kotu don amsa tuhumar mallakar kudaden haram inda daga bisani kotun ta bada belinsa dama saraki baya danyen ganye da fadar shugaban kasa da jam'iyyarsa ta apc tun kaucewa muradun jam'iyyar a zaben shugabannin majalisar dattawa sarkin bauchi rilwanu suleiman adamu ya roƙi alazan najeriya su yi wa najeriyar addu'a mai ta addu'a kasan mu mu kanmu yan mu da muka basu a gida marasa lafiya ubangiji ya ba su lafiya mu da muke da lafiya allah ya kara mana lafiya allah ya kara ci gaba kara su sukutin da amincin kasar najeriya baki ɗaya yan najeriya na daga cikin kusan mutum dubu da suka mutu a sakamakon take su da aka yi a gwagwarmayar jifar shedan dr mansur sokoto ya ce sun yi shahada sun yi arafat amma ba su yi dawafi da sa'ayi ba turereniya yasa ya zamo ƙarshen rayukansu insha allahu sun samu shahada kuma za su tashi ranar alkiyama suna labbai allahumma labbaik mutane suna kukan wahalar tsayuwar alkiyama su kuma suna kiran allah suna kokarin kammala aikin hajjin su a wannan lokaci idin babbar sallah gudana a najeriya da kora korafin rashin kuɗin sayar dabbar layya. Haka, to yanzu za mu nufi zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake komawa ga manomi Ilu Idi. to zan koma ga shi manomi da yake kusan dai kaya ba masa saboda haƙurinsa kuma ta wani gu yana son kansa son kan nan shine da ba a barin labi to me yasa ku ba kwa son barin labi eh, galibi gona akan saya ne masu sai da wuraren su su suke sai da guri duka sukan ce iyaka ba su da ko iyaka da wani ga iyakansu duk jejin mutanen kauye su kan sai da eh, eh, gonakinsu yanzu ma mutanen gari to dole mutumin gari bai san maka wani abu labi ba dole ne inda aka nuna masa inda zai je sai da iyakan gonansa su kaga maganar labi babu dole ne ba fulatani inda da ya saba bi kiwonsa dole ya sake zuwa wannan wuri saboda shi da ya saba <clears throat> yanzu kuma babu to shi yasa za a samu matsala tsakanin manomi da bafulatani kamar yadda aka faɗa sai dai haƙuri kamar yadda kuma ya sake faɗa gwamnati su fito sosai da wani tsari wanda za a keɓe ma fulani wurin kiwonsu inda da da labi ai akwai masana wanda tun fil'azar akwai labin da fulani sukan bi tun ma gari ya zama gari akwai labin fulani sai a kirkiro in ya koma ga gonakinmu ya yi muka shiga labi dole a basu kayan su hanya ne in hanya ya kasance kamar yadda aka gyara abuja wanda suka gina gida a kan hanyar da da taswira dai na hanya ko kuma wani abu in ya faɗi a gonanmu hanya ne na fulani sai mu basu kayan su amma sai an tsaya da gaske gwamnati ta kira manoma ta kira fulani saboda su tabbatar nan labinmu na da haka ne eh wa'inda suke da zane tuntuni sai a fitar da duka wanda suka yi akwai a kananan hukumomi akwai a jihohi to in an je ma'aikatan fili za a tarar to wannan shine kawai mafita in an yi wannan za a samu mafita to idan na koma ga shi sha'anin wannan al'amari akan samu wato tashin tashi-tashin hankula ma har takan kai ga an yi bige-bige jima juna rauni takan kai ma ga an kisa to shin idan na koma ga ku jami'an tsaro waɗanda yake kun sha ganin waɗannan wannan al'amura yaya ta ina ne kuka ga wannan matsala da kuma hanyar da yake kuke ganin ya kamata a bi domin saboda ku ke zuwa ku ga abin da ya faru da yawa ma ku ɗaure na ɗaurewa ku hukunta na hukunta to um, da fari dai aikin jami'in tsaro ko kuma jami'an tsaro shine kare rayuka da kuma dukiyar jama'a babban matsala da muke da ita a wannan zamani ita ce ta rashin tarbiyya kama da wani ah, mai bayani da ya fada an samu wani zamani ne da an bar yara suna cin karansu babu baka ma'ana iyaye yanzu sun ja jiki um, suka bar yara kuma na biye da haka babban aiki ku kuma kalubala sosai mafi girma yana hannun sarakuna ne ba ko ina ne za ka samu jami'an tsaro a lokacin da kake bukatar su ba amma muna da sarakuna wanda Allah ya ba su na waya na ɗaukan nauyi na tabbatar da tsaro a waɗannan wurare to rashin hakuri shine babban dalili da ya sa akan samu irin wannan tashina tashina wani lokaci har a rasa rayuka kyautuwayi su sarakuna su san hakinsu na maganan tabbatar da waɗannan ah, labi idan an samu wani ya shiga cikin labi kaga tun kafin a ce za a yi wani abin da zai kawo jami'an tsaro a wurin ya kamata sarki ya kira wasu ya bayyana wa wanda ke da laifi laifi ya ba mai gaskiya gaskiya da ya kamata an bar waɗannan labi domin labi nan yadda ne na sani labi nan ya kewaye najeriya gaba daya idan ka fara daga nan bauchi za ka bi labi ka shiga plateau ka wuce kaduna ka je benue har ka tafi har rivers in za ka zaga zuwa lagos duk akwai labi da ya zaga duka to amma sai muka zo wani zamani ne yanzu wanda maganin labin babu domin sun zuciya mutane manoma sun shiga cikin labin sa'anan kuma bafulatani kuma yana so ya wuce da garkensa zuwa inda zai tafi sai ya je tare da inda da ya saba wucewa an tsare kama da wani ya yi magana kafin ka ankara dabbobi sun riga sun shiga cikin gona to kafin ya fita ya ce zai nemi magance irin wannan damuwa wani lokaci saka ji mai gona yana kusa saka ga rikici ya tashi amma babban abin yi shine da ya kamata a tabbatar da lafiyar labi to in an haka zai rage mana waɗansu wahaloli da ake samu game da manoma da kuma makiyaya a to sarkin shanun sarkin fulanin bauchi a kaga jiya kaga yau ko kuma shekarun jiya gashi yau ma kana ganin sa batun labin nan ku da yaya yake ne tun da yake da can kun ce ba a samun irin wannan tashin tashina sai a 'yan shekarun baya din nan ne bayanin labi haka ne yanzu ka akwai labin da aka san shi yadda ka san kwalta na gwamnati na zuwa abuja a ce an tsare wannan kwalta an kashe ta haka kashe kashewar labin nan take zashiri wanda suke zuwa kasan bauchi su koma kudu akwai labubuka da suka aka kashe yanzu haka ba sunan saniya ma ta bi daga nan na dawa sai dai a kewaye an dawo wuri ɗaya an dawo labi ɗaya tak labubuka an tottoshe gaba ɗaya yadda ka san hanyar abuja a ce an toshe shi haka wannan labin take tun ba a haifi iyayenmu ba wannan kakanninmu suna kan wannan labi to yanzu a wannan zamanin kuma an toshe labi sun kai uku wanda ni na sani zam zahiri an toshe su an kuma mai da fulani gu ɗaya to wannan matsala ita ma gwamnati sai da shine mai taimakon wannan guri kuma ba kasan da ake zaune lafiya lafiya irin kasan bauchi kuma gundu inda aka zaga aka je gurin dawowan kenan ni kan asali na bauchi shine gida ma dubba filatanin wanda yake a najeriya ma zan ce ni kan sani na to idan muka duba shi wannan batu na zamantakewan fulani da makiyaya abu ne wanda yake ake neman a ga ya ɗore cikin walwala kowanne a zauna a a yi ta taimakon juna yawa kuma kuma kuna da naku uh, wato bukatu wanda ke duk kun masu sauraro su ma don su ji kuma ita ma gwamnati ta samu wannan bayani da kuka yi mutu kenan yanzu kukan shiga cikin gona yawa wani lokacin tare da sanin manomi wani lokacin ba tare da saninsa ba to ba ganin kafin ma ku ce za ku shiga gona kyautuwa yi ku gaya ma mai gonan kuna so ku shiga ku yi nemi wannan abinci domin saboda yin rashin yin hakan shine ke kai ga an samu matsala bata sani na dai ni annan bakin gurgudun sani na zan ce na san cewa dai ni dai na yabi jihar bauchi kuma sai dai mu ji wannan abu a wani kasa amma ban ji shi har ga Allah ni ban ji shi a kasa kai baka taba shiga gonan wani ha kawai bai baka izini ba ka je ka ce masa wani abu ban taba ba kuma ban taba ji wanda yayi wannan wurin a kasan Bauchi sai dai in ji a wani kasa lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na kungiyar jama'atu Nasir Islam ta ƙasa Sheikh Dr. halid Aliyu Abubakar da babban malamin addinin Kirista rabaran Iliya ta malumfashi da ke ziyara a nan Amurka ga Sheikh Khalid. To rahmatullahi wa sakon nawa zai kasance bangare ne guda biyu na farko in yi wa al'ummar duniya baki ɗaya. barka da sallah da kuma allah maimaita mana ya ƙara maimaita mana musamman a gida najeriya al'ummar mu duk baki ɗaya muna musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya an sakko lafiya an yi kuma idi lafiya kuma an yanka laye lafiya an yi rabon nama lafiya an yi dukkan alkhairori lafiya mana fatan allah maɗauke sarki ya mana agaji ya taimake mu bangaren sakon abu ne wanda yake na tashin hankali da kuma wato bakin ciki ina mika jaje da ta'aziyya da dukkan musulmin duniya baki daya da kuma musamman wato alhazanmu na najeriya wanda jihar sokoto kawai akwai yankin karamar hukuma guda daya da yake da mutum wurin kamar yadda aka faɗi kusan fiye da guda ashirin da kuma dai shauran al'ummomi da suka rasu musamman shugabanni cikin addini kamar wato dan uwanmu abokinmu ko malaminmu Professor Tijjani Miskin wanda Allah ta baraka ta'ala ya kaddaro yana daga cikin waɗanda wato in Allah da muna kyautu to sun yi shahada Allah ya karɓe su da kuma ita wannan yar uwa ta mu gurajiyar yar jarida wacce take yar uwa mai kuzari da kumari da aiki wurin taimakawa wurin addini ita hajiya bilkisu yusuf ita ma Allah ya wato jikanta. sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai daga cikin gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makotakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da ka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallan sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amince ga barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari alhamdulillah Allah ya kawo mana canji na gwamnati wanda wannan canji alama ce da suke nuna cewa in Allah da al'amura za su zo su ci gaba to amma fa gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun taɓarɓare a ƙasar mu ilimi ya taɓarɓare kasuwanci ya taɓarɓare tsaro ya taɓarɓare kiwon lafiya ya taɓarɓare harkar gona ta taɓarɓare harkar ilimi ta taɓarɓare harkar kasuwanci ta taɓarɓare to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Shi ma rabaran Iliya Gata cewa ya yi. To Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Jama'a 'yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu a Saudi Arabia. Waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu, Allah ya kyauta namu. Sannan 'yan uwa dangi muna yi muku gaisuwa ta ta'aziya kuma Allah ya ta'azantar da mu duka Allah kuma ya kyauta ta mu makoma muna fata ubangiji Allah ya kare kariya ta gaba waɗanda suke da a raye Allah ya dawo da su gida Najeriya lafiya jama'a maza da mata mun shiga wani karni na yanayi mun shiga sabuwar gwamnati kuma akwai naɗe-naɗe da hukuma ta kan yi don tafiyar da al'amura na ƙasa. To Ubangiji Allah wata shi shine mai komai mai kowa Shi ne mai shimfiɗa mulki. Mulki daga Allah yake, Allah shi ya ɗan adam, ya sa ɗan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum. Allah kuma shi ne shugaban komai shi ne ke da komai shi ke da kowa. A ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa. mu waɗanda muke talakawa domin ƙasanmu abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shirya da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba wannan gwamnati tamu wadda Allah ya sa ake tunanin kaddamar da komai haɓakar da ita da za a gudanar da ita ana tunanin manusoci can ma gwamnoni masu ma yayo suna ƙoƙarin tabbatar da kwamishinoni to haka dai yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa a fara tun daga ƙasa ya sama to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu Allah ɗaya ke da mu Allah ɗaya da ke da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin Allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu. To, in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura, to Allah yakan gudanar da so yadda ya kamata. Domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba, ba za mu yin komai ba. Don haka ina son tabbatar mana da mu mazaunan Najeriya, 'yan Najeriya. Zaman lafiya shine ginshiƙin arziki da albarka. idan ƙasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun ƙaura don ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana mazaunan najeriya kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi illa iyaka a zauna labi lafiya zaman lafiya shi kan kawo albarka zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a ƙasa zaman lafiya don shine ake bukatar lalle kowa da kowa wanda ya mallaki hankali sai faɗi ne a san abin da ake faɗi in yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a zai zama alheri idan haka ba ta samu ba hanya sara bari zai faɗi mana maza da mata kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi da albarka kamar ƙasarka mu Najeriya ta zauna lami lafiya. Jalla allazi wahidu. Yarkunya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Sai kuka kayafe mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba da tawagash yanzu kuma ga ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. mutumin nan da ake tuma da lalata gidan tarihi na garin timbuktu da ke can kasar mali yanzu aka an danka shiga kotun kasa da kasa da ke hague yau din nan ne kasar niger ta damka alhamad alfaki almahadi wanda aka fi da suna abu taurak ga kotu domin ya fuskanci shari'a babban mai gabatar da kara na kotun fatu bensuda ta ce cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannunta ta ce kame wannan taliki ya yi daidai Bensuda ta ce wannan tabi'ar da shi almadi ya nuna ya nuna cewa shi mutum ne mai tsanin ra'ayin riƙau na mabiya ɗariƙar ansaruddin ta bayyana lalata wurin da shi ma almadi ya yi a matsayin cin zarafin ɗaukacin al'umma wanda ke nasara nasaba da al'adu da kuma addinin mutanen wannan yankin shi dai wanda ake tuman ya aikata wannan ɗanyen aiki ne tun a shekarar da sha biyu. shugaban ƙasar amurka barack obama ya bayyana cewa sun cimma matsaya shida takwaransu na china xi jinping cewa daga yanzu kasashen nasu ba za su wa satar bayanan juna baya ba ta duniyar gizo ko kuma gudanar da wani kasuwanci na siri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai waɗannan batutuwa dai su ne suka kasance sahun gaba a taron manema labarai a fadar white house inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jawabi jiya juma'a shugabannin sun amince cewa za su kara ƙarfafa danƙon zumuntan da ke tsakaninsu tare da la'akari da cewa lallai akwai bambance-bambancen da ke tsakaninsu dama tattaunawa tsakanin shugabannin ana sa ran ya mayar da hankali ne akan tuhumar batun satar fasahar bayanan duniyar gizo da kasar ta china ke yi tare da yadda kasar ke tafiyar da wasu harkokin ta Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye kafin mu karkare ga gaisuwar watan alheri da barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammad Iknan wanda yanzu haka yake nyamai Allah ya kara lahiya da kwarin jiki yanzu a madadin Ibrahim wato Ibrahim Ladan Ayawa wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Yemi Obajimi wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Dave Magnus ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.